Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. To yau hilin naku yana kasar jamhuriyar Nijar tare da wani matashi mai basira Malam Abdu Mamman Kane, masanin kimiyyar na'urar kwamfuta ɗan asalin zandar wanda Allah ya ba mu ikon ƙirƙirar fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa. Sosai kuwa kun ji ni da kyau haka na ce, fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa. A tattaunawar da na yi da shi na fara ne da tambaya shi, ko me ya zaburar da shi har ya yi tunanin kirkirar irin wannan fasaha don taimaka ma manoma? Da fari dai na hoto daga shashi inda noma ne babban aikinsu. A takaice dai ni ɗan manomi, ɗan karkara ne. A bisa kan ina cikin wannan ra'ayi na ga wahaloli da yawa da wanda suke aiki eh, garake da gona wahalolin da suke sha. Ɗaya daga cikin wahala shine ban ruwa ban ruwa yana ba su aiki saboda suna ɗaukan fiye da eh, awa shida ko takwas suna yin ban ruwa kaɗai shi kuma a harkar garka da gona ban ruwa ba shi kaɗai ba ne aiki akwai zuwa saide-saide akwai tono akwai binne akwai duka sauran ayyuka amma ban ruwa ya cinye musu duka don bai ba su damar su samu unwanin eh, abin da suke yi kuma a yadda suke yin shi bisu iya nome ko su ba da ruwan eka bisa kan eka ekoki wanda zai ba su damar su yi arziki da nomansu don inda karhin hannunsu ne suke su iya yin wani babban eka banda wannan kuma sai muka ga da wannan da wannan dabara duka ta da da ake ban ruwa ana bannata ruwa kwarai shi kuma ruwa a wannan zamani a afirka ya zama kamar zinariya ne yana da yana neman ya kare mu ya mu karamci to duka wannan abubuwan ya sa muka ci su wannan dami ba za a samu musu bauta wasa'a musamman masu a wannan lokaci da muke ciki wanda na'urar hannu ta shiga hannun kowa kuma zahin rana ga shi na a afirka a niger farcak ga rana na har tana neman ta tamu yawa in ana so a ce haka ne muka ce to dan ba ba samu ba mu haɗa wannan husa'o'i na zamani kamar salula da wannan albarka ta yanayi kamar rana da ruwa na ƙasa da hili da niger take da don a ba da dama a rinka sauƙaƙe ban ruwa don mutane su samu su shi su yi wani aiki daban na bisa kan harkar gona kuma su samu su bunƙasa hilinsu su bunƙasa albarkar gonarsu da garkarsu. A wata shekara ka ƙirƙiro wannan fasaha ta ban ruwa daga nesa da wayar salula? To, wannan fasaha dai ta taso tun dubu da goma sha daya Me kamun wannan lokacin na ina ta eh, bincike ina ta duba ya za a yi ta ya za ta yi ta karfafa sai a dubu biyu da goma sha ɗaya inda aka yi wani taro babba na manyan-manyan kamfanoni wanda suke eh, taruwa a afirka ta kudu a cape town wanda suke ake gasar a gwada hazaƙa bisa kan eh, husa'o'i na zamani da bisa kan ayyukan karkara to a wannan ne na kai wannan husa na ce in jaraba an gani wai wannan ta yi unwani masara suka ce a nan da nan da suka gane ta suka ɗauke ta suka ba ta lambar girma suka ba ta eh, lambar hwari aka ce wannan ta yi unwani da yawa in aka karfafa ta aka yi da sata. Malam Abdu ko kaka manoman ƙasar jamhuriyar Nijar suka amshi wannan fasaha da ka kirkiro ina so kuma in ji ma yaya gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta karɓi wannan wasa amma da farko su manoma suka karɓi wannan fasaha da ka kirkiro to madalla alhamdulillahi manoman Nijar da suka samu wani husa'a sun ga husa'a wadda za ta sa su su ci gaba kwarai sun ga husa'a wadda za gyara rayuwarsu sun ga husa'a wadda za ta bunƙasa musu eh, albarkacin gonarsu da garkarsu kuma sun karɓe ta da hannu biyu suna duk inda Allah ya ba su damar su sata in suka sata suna godiya sun dace da abin da aka yi babban matsalar ta kuɗinta saboda abin da kuka sani ne na zamani komi na zamani daga fari yana da tsada ana amfani da eh, kayan zahir rana sai an zuba kuɗi eh, mararan a zo a kafa wannan abu wannan ne kaɗai yake rage musu himma amma duk da wannan in kun ga yadda suka kawo suka rubuta sunan sili-sili da in an samu wata dabara wadda za a ba su tallahi ko a ingiza musu su same ta suna nan zamna suna jira amma da sun ɗauke ta kuma ƙungiyoyi na ba da tallafi na taimaka suna nan suna kama dan a ba su eh, dan a taimaka ma talakawa da musu isa yanta su sai amma duk wanda muka kafa muka aza mushi wannan yana jin daɗi yana ƙara umarnin gonar shi. Ta bangaren hukumomin ƙasar jamhuriyar niger gwamnatin Nijar yaya ta karɓi wannan namijin ƙoƙari da kai? To wallahi sai dai mu ce alhamdulillahi. Alhamdulillahi amma eh, gwamnatin Nijar ya kama an karɓe mu gurin mai girma Firayim Ministir ya eh, mu godiya. Amma muna buƙatar ya yi hakanan abin da aka yi tunda har yanzu dai gwamnatin Nijar bai kama ta ba kamar yadda kasashen waje suka kama musamman ma in kun nura kun kun ce kun karanta sarkin Maroko da hannun shi da hannun muka zo muka zamana ya ba mu lambar girma ya ce wannan ɗaya ne a cikin duniya hazaka wannan ɗaya ce a cikin duniya ya ba ta lambar girma a faɗin duniya duka suka karɓe ta eh, shi ne wanda aka ba mu Grand Prix Mondial Hassan de barawar haka a Kore du Sud. Masu saurare Iyakacin shirin namu kenan a yau idan Allah ya kai mu rana ya taya Malam Abdu Mamman Kane zai ci gaba da bayani yanzu a madadin shi da mai hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.